jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana yi ne na laraba wanda ya daidai da yanan ashirin ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara 438 daidai da sha bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'una sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami a musulunci fadilatu sheikh mahmudin al-misri da ake wa alkunya da abu ammar allah ka ƙara tsawaita rayuwarsa ka sanya mata albarka jama'a idan ba manta ba a jiya mun gama kai ƙarshen mukaddima da malami na rubutun wannan littafi a yau za mu tashi siffa ta farko daga cikin siffofi na kyawawan ɗabi'u na manzan allah da malam ya mana rubutu a kansu a wannan littafi malam ya ce al'ikhlasu jama'ar musulmi yana daga cikin mafi kyawan kyawawan ɗabi'un manzan Allah da malam ya mana rubutu kai na farko shine yin abu don Allah kwanga wannan sifa ce ɗabi'a ce mai kyau Allah ya taimaki bawa da duk abin da bawa zai yi ya zama tsakanin shi da Allah zai don Allah zai da kyakkyawar niyya da ikhlasi a zuciyar shi zai yi abu wannan ya sa kuka ga manzon Allah a yanda Allah ya yi shi jama'a annabi bayan abu don wani ya ji baya abu don wani ya gani annabi baya yin abu don ya burge wani annabi baya yin abu don ya ba wani haushi abinda duk manzan tsira zai yana yi ne kawai don Allah abinda yake nema Allah ya ga aikin nasa yadda da shi amma ba so yake wai ka gani bai burge ka ko kuma in ka gani yayi ne don ya baka haushi ko in ka ga yayi yayi ne don ka gani ko in ka ga yayi yayi ne don ka ji ba ɗayan waɗannan ke sa watan annabi ya aikata abu ba wannan ya sa kuka ga daga cikin ƙa'idojin da zai sa kai Allah aiki ya karɓa to ikhlasi ne na farko yi don Allah wannan ya sa daga cikin hikimar da ya sa malam ya fara buɗewa da kalmar al'ikhlasu shi ne duk abin da za ka yi na koyi da manzan Allah a kyawawan ɗabi'un nan da za mu ambata a karatun littafin nan guda arba'in to malam ya fara maka da in za ka yi su ka yi su don Allah ka yi su da ikhlasi tsakaninka da Allah don Allah za ka yi su duk wata ɗabi'a da za mu karanta a nan jama'a kar mutum ya yi don a ce yana da wannan ɗabi'a kar mutum ya yi wannan ɗabi'ar don yi ba wani haushi kar ka yi don wani ya ji ko don wani ya gani a'a tsakaninka da Allah ne don Allah za ka yi abin wannan na daga cikin hikimar da ta sa malam ya buɗe mana da ikhlasi da abubuwan da za mu karanta jama'a wanda duk ya tasa yin aiki da su ya ji tsoron allah ya zama don allah zai da ikhlasi zai yi abu. karantar wannan da zuwa sauraron karatun nan duka da ni da ku ya zama da ikhlasi ne muke don allah muke ba muna zuwa bane don mu burge wani ba muna zuwa ba ne don mu ba wani haushi da karatun nan da masu zuwa sauraron karatun kar ya zama wani yana zuwa ko kuma shi mai karantarwa ya zama yana yi ne don aji yana yi ko kuma don aga yana yi mai kokari duka ya zama don allah ne muke abubuwan nan allah ka shiryar da mu sharuɗa na in kai aiki allah ya karɓa guda uku ne na farko al'ikhlasu dole in za ka yi ma'alla abu in kana son ya karɓa ya baka lada sai in ka yi da ikhlasi sai in don Allah ka yi abu na biyu shine al'imanu da ma idan mutum ya zama imanin shi akwai matsala ba wani aiki da za ka yi Allah ya karɓa Ko kuma na farkon shine al'imanu duk abin da za ka yi in ba imani in imanin ka ya lalace Allah ba zai karɓa ba saboda ƙur'ani Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa sai kafa shar'i wa huwa mu'min duk inda zaka ji Allah ya magana imani a zaka je magana aiki to yana fara ambatan imani illal ladina amanu sannan wa amilus salihat dan baka ma Allah aiki ya zama nagari sai in an fara imani wannan shine sharadin farko na a karɓi aikin bawa in yi ma Allah an gane ko man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min duk abinda mutum zai aikata mace ce ko namiji yana mumini to fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wannan ne muke rayar da shi rayuwa mai dadi a aljanna a duniya ma ya raye cikin jin dadi saboda dan Allah yake duk abinda da ya sa gaba jama'a mi kokari mai imanin mu garan bawo an gane ko kar ya zama kana dagewa wurin yi Allah ayyuka amma ga ɗan gurin kanan ga 'yan layar kinan ba ki wurin boka ko ɗan duba kina kallon wani in bai sa hannu cikin rayuwar ki ba kamar rayuwar za ta zama da matsala ka ɗauka kawai ba wanda ya isa sai Allah Allah ne ya isa ya tankwara wasu a ƙarƙashin wani amma ba don wani ne ke tankwara su a yadda ya so ba abu na biyu shine ikhlasi jama'a ko da bawa na da imani idan zai aikata abu inda ya dan Allah ba Allah ba zai karba ba jama'a kun gane idan ba ikhlasi ko da imani in kai abu ba ikhlasi Allah ba zai karba aikin ba abu na uku shine watan watan almutaba'a shine tsantsar tsabagen bin yanda annabi ya zo da irin aikin ma duk abin da za a yi na aiki da za a yi wa Allah in kana da imani kuma don Allah za ka yi wannan aikin sai in annabi ya zo da a yi shi sannan in za ka yi aikin sai in ka biyan da annabi ya zo da a yi aikin amma ko da ga imani don Allah da ikhlasi ka yi amma aikin da za ka yi ba annabi ya zo da ayi ba ko kuma annabi ne ya zo da ayi amma kuma yanda za ka yi bayan da annabi ya zo da aikai ba to wannan wanda aikin da zai ma Allah bai cika wannan shara'i ba ba za a karɓi aikinsa ba to muna fatan duk waɗannan siffofi na kyawawan ɗabi'u na manzan Allah da za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya guda arba'in ɗinna muna fatan duk wanda zai yi aiki da kowace ɗaya a ciki ya yi ƙoƙari ya zama don allah ne zai yi aiki da su wannan ya sa kuka ga malin ya fara da al'ikhlasu a rubutun da ya a littafi. malin ya ce laƙar kanal habibu sallallahu alaihi wa wasallam akhlasun nasu lillahi azza wa jalla wa'ala lallai masoyinmu na hakika shine manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbas ya kasance shi ya fi kowa a mutane ikhlasi ga Allah tsarkake zuciya wurin yin aiki da zai yi ga Allah jalla wa'ala Allah mai girma da ɗaukaka da duk wanda za ka ɗauko wurin yin abu da yake don Allah idan za ka kara shi da manzan Allah to annabi ya fi shi da ma kai in ma za ka ɗauko mutan duniya duka ka kara su da manzan Allah wurin yin abu don Allah kana kara su za a ga manzan Allah shi kai daidai ya fi duniyar ma gaba ɗaya jama'a kun gane ko to kun ga wannan siffa ta manzan Allah siffa ce mai kyau abar da ya kamata don musulmi dan arziki irin albarka ya koyi da annabi a kanta wa kana ya huddul ummata alal ikhlasi kuma manzan Allah yana kwadaitarwa tukuru ga al'umman nan ta musulunci akan yin abu don Allah annabi da ya fi kowa ikhlasi manji sannan annabi yana kwadaitar da al'umar musulunci tukuru alal ikhlasi akan duk abin da za a yi a da ikhlasi a yi abin don Allah ya zama Allah aka nufa jama'a kun gane ko li'annal amala domin duk aikin da bawa zai wa Allah la yuqbalu biduni ikhlasin ba a karba aikin diyan da za a yi yawan yawansa in ba da ikhlasi akai ma Allah aikin ba Allahu akbar jama'a karatun littafin nan gaba ɗayansa idan iya wannan gabar aka tsaya Allah ya taimake mu akanta jama'a kun gane ko muka tashi da ita muka ci gaba da yi ma Allah ayyuka da wannan ka'idar ta kyakkyawar ɗabi'an nan ta manzan Allah mun ci riba jama'a kun gane ko amma yanzu ka ga harkokin rayuwa da yanda musulmi suke gudana duk abin da za a yi ma Allah sai a yi dan a burge ko a ba da haushi ko a yi dan a gani ko a yi dan a ji da ma shi kuma Allah baya wannan karar Allah baya kara game da wai ka yi abu don ka ba wani haushi ya baka lada ba wani abu da za ka yi don ka ba wani haushi Allah ya kara ya biya ka akan shi babu ba wani abu da za ka yi don ka birge wani wai Allah ya kara saboda kamai amma don ka birge wani Allah ya kara ya biya ka lada ba zai biya ba da ma duk wanda ya aiki don a gani ko aji babu wata kara da Allah zai masa ya bashi lada wannan aikin sunan shi aikin banza ba za a baka lada kansa da kai ba jama'a kun gane ko so don haka jama'ar musulmi wanda duk ya ji wannan iya karatun allah ya taimake shi dama ka saba ji kuma watan ita shirka watan taka su akwai shirka babba akwai shirka karama akwai shirka hafiya shirka hafiya manzan Allah ya bayyana mana cewa ɓoyuwarta a cikin al'umma ta fi baƙar tururuwa ɓoyuwa a baƙin duhun dare a kan baƙin dutse jama'a komin madubin dubarudin da za ka sa ba za ka ganta ba baƙar tururuwa a baƙin duhun dare a kan baƙin dutse tana yau ga yamin yanzu ka ganta bayan ba na ba da rana ba ne baƙar tururuwa ga a cikin baƙin duhun dare ta hau kan bakin dutse tana tafiya ya zaka ganta to haka shirka koyayya take a cikin al'umma mutum zai yi ta ba za ka taba sanin ita yake yi ba sai an je lahira ya ɗebo kaya riƙi-riƙi Allah ce ba za a biya ka lada a kansu ba wahalar ban za ka yi don kayi shirka kowa ce yaushe ya shirka Allah Allah ce ai ta ɓoye ce ba za ku iya ganin ta ba manzan tsira ya gaya mu matsayinta kamar baƙar tururuwa ce a bakin duhun dare akan bakin dutse ya za a yi ku iya gane ta ya za a yi ku iya ganin ta amma ubangiji shine yake kallon ala watan inna ha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir shi Allah da yake da boye da bayyane da duhu da haske a wurin Allah da ɗaya ne don ka fahimci idan Allah Allah na da ido ta jiribi a'ina jaza'an liman kana kufir amma ido ne irin wanda ya dace da girman zatin Allah jama'a kun gane ku to idan Allah ba irin idan ɗan adam ba ne da ɗan adam a duhu ne baya gani sai a haske idan Allah ba irin idan mujiya ba ne wacce ke gani a duhu ba ta gani a haske idan Allah ba irin idan kyanwa ba ce wacce take gani a duhu kuma tana gani a haske ubangiji bai sanya wata halitta ta zama irin yanda shi yake ba ko wata siffa sa ta zama irin ta wata halitta jama'ar musulmi da duhu da haske da ɓoye da bayyana a wurin Allah duk tuɗin yadda yake gani ƙarar a fili a haske haka Allah yake gani ƙarar a cikin duhu da ma abinda wani bai iya tsinkaya wanda ke cikin ƙwariyar ƙasan zuciya to bangiji yana leƙa yana ga duk abinda zuciyar ta kunsa da haka shi Allah alimun ne bi zati sudur ya san duk abinda zuciya ke sakawa da ma kun gane ko ya lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur da ma Allah na sare da sata kallo da wani zai iya yin ta a durin nan ba mai iya sanin yayi amma Allah ya san kai haka abinda duk zuciya ta ɓoye Allah ya san sa jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu da aka wakana ya huddul ummata al ikhlasi manzan Allah na kwadaitar da al'umman nan tasa akan duk abinda mutum zai yayi ne don Allah yayi da ikhlasi li'anna amala domin duk wani aiki da za a yi ma Allah la yuqbalu ba wani aiki da za a yi da Allah da ake karbarsa bidone ikhlasin in ba da ikhlasi aka yi ma Allah aikin ba duk wani aiki da za a yi in ba don Allah za a yi shi ba dama Allah ba zai karba ba jama'ar musulmi kun gane ku shi yasa za ku ga wata akwai wanda idan an je kiyama ana zuwa kiyama jama'ar musulmi mun san aurin yakin jihadi ya mutu shahada ya a idanmu amma da ya zo gaban Allah yana tunanin a bashi aljanna kaifa sai ce ai shahada ne wurin yaƙi a kashe ni sai Allah ce ka kazabta a ƙarya kake dan wa kai ya ce ni dan kai ne Allah sai Allah ce ka kazabta ƙarya kai kai ne dan a ce kai sadauki ne dan a ce kai gwarzo ne dan a ce ke farje ne to a riga an faɗa ladanka ya ƙare a can amma ƙarya kake sai Allah ce a tasa shi zuwa wuta sai a zo da wani jama'a a rayuwar duniya an san ma ne gangaran mahaddacin ƙur'ani ne ya iya ƙur'ani iya ƙarshe ba da shi gaban Allah kaifa ya ce Allah ai aikina na karanta qur'ani na haddace shi na iya tsaf sai Allah ce danwa kai to duk wannan karatun da kai ce danwa ai dan kai ne Allah sai Allah ce mai kazarta ƙarya kake makarecin banza makarecin wofi kai ne dan a ce ma alaramma ku kai min shi ta jahannama yana cikin waɗanda ɗiba farko turf ɗin farko da za a kai wuta yana ciki jama'a kun gane ko Allahu akbar isa aiki kai ma Allah ya ansa yana da wahala amma yana da sauki wahalarsa shi ne yadda za a yi ka yi don Allah da ma kun gane ku yadda za a yi ka yi don Allah don aiki da kuke gani in dai aikin Allah ne yana da wahala yana da wahalar gaske yi ma Allah aikin da ya ce a yana da wahala saboda yadda ka so aikin da Allah ya ce a yi mafi yawa ba su yi diyan da kake ana sallah a garin nan mafi yawa ba su yi jama'a kun gane to kuma ba aikin ba a yi aikin irin yadda annabi ya zo da shi wannan kuma ya fi yin aikin wahala don ka kalli garin nan da ana sallah amma bi ba ka ga sallah irin wacce annabi ya zo da aiki ake yi galibi ba haka ba ne yadda san rai ke ya tsara kawa ka ake yi to ba aiki ba ba yi yadda annabi ya zo da shi ba abin da ya fi komai wahala jama'a shi ne in za a yi aikin a yi yanda annabi ya zo da shi kuma a yi don Allah duk inda za a kada a raya sai ka gade da wuya baka shiga ɗayan nan ba aikin ko ka ƙi ko in za ka yi ka ƙi yanda annabi ya zo da shi ko kuma ka yi aikin yanda annabi ya zo da shi ka yi amma kuma ba don Allah ka yi ba jama'a kun gani kuma ba a wa Allah tilas jama'ar musulmi mun karanta da ku watan babu wani mutum wanda ya isa wai don yi Allah aiki Allah ya iya biyansa da aljanna aikin duk da za ka yi bai kai a iya biyan ka da aljanna ba ba ba wannan aikin shi aiki yana zama sababi ne na baka aljanna amma ba shi ke sa a baka aljanna ba aikin da dan adam zai yi baya iya sa aikin a bashi aljanna jama'a kun gani amma in kai aikin aka tara ladan aikin in ka je lahira kai da ganin aljanna wannan aikin in aka ce shi za ka bayar a baka aljanna za ka cewa ba za ta samu ba jama'a kun gani amma kasancewar allah ya sa ka yi kayi to ubangiji a tausaye shi sai wannan abin da kai din ya zama shi ne sababi amma ba shi ne kai da za a baka aljanna saboda shi ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un man karanta da ku a littafin tariqus salihin na rabbil alamin wanda wahid bali ya kawo hadisi mai ban sha'awa annabi yake cewa idan Allah ya tsara ma bawa wani matsayi mai girma katafaren matsayi Allah ya tsara maka zai baka shi a aljanna ga ya can ya aje maka to amma ayyukan da kai wa Allah waɗannan ayyukan in an kalle su an kalli wancan matsayin annabi ya ce ba zai yi a baka wancan matsayin ba jama'a kun gane ku? to sai annabi ya ce ubangiji ya ce sai ya darrabu bawa da wata cuta ko rashin lafiya a jikinsa ko a jikin wani ɗansa ko a cikin dukiyarsa jama'a kun gane idan Allah ya jarrabe shi jarrabawa ta kai ƙarshe ubangiji kuma sai ya sa mai haƙuri ga dai halin ni'a su da kakanika ya an shiga an rasa yadda za a yi sai ubangiji ya sa maka haƙuri wannan haƙurin da za ka yi ladan da za a tara ma kai to wannan ladan ne zai sa a baka wancan matsayin da aka tattalan maka kamar wani bawan Allah wanda mahaifiyar shi ta rasu ake bani labari yana wata jiha ya ɗauko iyalin shi zai taho da ita an gane ko nan garinsu inda aka inda mahaifiyar shi suna kan hanya 'yan fashi suka tare su suna tare su abinda ya ke da shi ya bayar yana dubo dube kawai sai suka kalli matan shi tas sai suka harbe ta take ta mutu uwarsa ta mutu zai tafi can sun harbe mai mata haka ya ɗauko gawarta a mota ya wuto da ita da ta ɓata mota da jini da ma yana zuwa gidan shi da ke jihar yana shigowa jihar me ya faru me ya faru sai aka ce gidan ya kama da wuta wala ya ƙurmus gidan ya ƙone ƙurmus ba abin da aka ɗauka a gidan bayan sati biyu da rasuwar uwar tasa a wurin aiki sai haka sallame shi a aiki kuma ka bar ubangiji in ya tashi jarraba bawa wannan bawan wannan bawan Allah wanda ke ba mu labari abokin aikin shi ne ya ce malam a mu wannan ya ci jarrabawa ne saboda in ka gan shi kawai ya daki ya haƙura ya sallama wa Allah ya san jarabawa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa ha huwa alhabibu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qulu jama'a ga masoyinmu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innamal a'malu binniyati lalle ayyuka da bayi ke wa Allah suna tafiya ne wurin Allah ya karɓe su da irin niyoyin da suke masu wa inna ma kullum ri'in manawa kuma duk wani ɗan adam kaɗai ku sani yana samun sakamakon abin da yawa Allah ne ta dalilin irin niyyar da yi da ma kun gani a wurin aiki in kayan yin aikin don Allah ne to Allah akwai abin da zai biya ka da kai mai don Allah idan ko kai ne dan ka burgi ko ka ba da haushi ko a gani ko a ji to shi kenan ubangiji in an zo kiyama zai ce kama hanya je kaurin waɗanda kai dan su gani ko dan su ji ko dan su burge je ka can wurinsu su baka ladan watan aikin da kai din ko ya je ba za su iya biyan shi ba Allah kuma ba zai biya shi ba da ma kun gane ko wannan hadisin sananne ne na bukhari ne da muslim a bukhari lamba hadisi na ɗaya kitabu badi wayi a muslim lamba hadisi na 1908 a kitabul imara jama'a kun gani da aka ma mutum ya ɓata lokacinsa sanda kake yin aiki idan aniyar ka dama kana yi ne dan a ji ko dan a gani kamar fa an tashi kiyama za a tura ka wurin waɗanda ka yi don su ji ko don su gani je ka can ku karata Allah ba zai biya ka ba da ma kun gane to ibn rajab alhambali cikin litta sharhin da yama imam wannan arba'una hadis na imam nawawi jami'u ulum jami'ul ulum wal hikam yana wata magana da dama dan adam yakan fara yi wa Allah aiki tsakanin shi da Allah don Allah ya fara yi amma yana cikin yi kun gane sai wani dalili sai ya faɗo don ya ga mutane an mai da hankali ana saurare shi sai kuma ya canza tsari don ya burgi kun gane ko ko kuma tun sanda zai fara aikin tsakani da Allah dama ba don Allah ya fara ba ya fara ne don a shi ma yana yi ko don a gani ko don a ce ya iya ko don kaza ko don kaza to amma yana cikin yi wannan ko kuma wanda a tsakiya ya tsira kafin ya kai karshe sai kuma Allah ya faɗakar da shi sai ya canza niyyar sai ya mai da ita ta koma don Allah to wannan aikin shi ya karbi insha Allah amma wanda yana cikin aiki sai ya canza niyya kaza akwai irin wannan ba wanda ya fi haduwa da irin wannan matsalar an gane ku kamar wanda ya tasan aikin da ake wa Allah a bayyane kamar wa'azi kamar karantarwa kamar karatun alkur'ani kamar zakka kamar sadaka ta yau da kullun da kake yi idan ka ɗauka gaban jama'a ka miƙa sai ka ga ana cewa ka aiwa na gaskiya ba ƙaramin ce mu ko yake a garin nan ba shi kenan sai ka ƙara ɗebowa kai ta mikawa idan wa'azi ne ka fara yi saboda Allah kana faɗin wata kalma saboda Allah sai ka Allahu akbar an yi kabara sosai daga nan sai mutum ya ƙara giya mai ƙarfin sai caji a ci gaba da yinsa to shi kenan in Allah ya taimake ka kafin ka gama Allah ya faɗakar da zuciyarka ta gane shi, shedan ya shigo zai ja aiki ya ɓaci Allah ya taimake ka ka nemi taimakon Allah tunani ya canza ka ƙare da ikhlasin ka aikin ikina Allah ya taimake ka amma har ka gama an gane ko har ka gama kana nan da tunanin kana yi ne dan ka burge Allah ba zai karɓi wannan aikin ba amma idan ka gama sai ka gane cewa tsakani da Allah abin nan na fara shi saboda Allah amma na kare shi akwai matsala idan kai nadama ka rika nuna ma Allah damuwa kana roƙon ya yafe maka aikin ne ya karba maka in Allah ya ga dama sai ya gyara maka ya karba maka din Allah ka shiryar da mu wa alaikum salam akwai wata addu'a da mutum zai yi akwai addu'a da mutum zai yi za mu ji ta insha Allah a yau ko kuma a karatun gaba malam sai ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzan Allah ya ce inna allaha لا يقبل من الأمل إلا ما كان خالصا baya karɓa na aikin da دباوا زي masa. Illa ma كان lahu خالصا sai aikin da ya taso daga bawa zuwa ga Allah da tsarkin niyya da ikhlasi duk abin da bawa zai yi wa Allah na aiki Allah baya karɓa sai wanda akwai ikhlasi dan Allah tsakani da Allah aka yi aikin to irin wannan aikin shi Allah ke karɓa wabtu biya bihi wajhuhu aikin da aka nemi fuskar Allah da yinsa watan Allah kawai aka sa gaba Allah kaɗai ake kallo wurin yin aikin jama'a kun gane wanda ya sa kar irin su imamul bukhari Allah ya taimake su wasu bayan Allah sun taɓa zuwa gaban shi suka ce gaskiya wannan karatuka da kake mana na hadisai algafta malam muna tsananin jin daɗin sai ce ku tsaya wallahi ban taɓa yin shi don wani ya ji daɗi ba ɗan makon ji daɗi ni ba don ku ba kamar yadda in ne wani ya ji haushi ba don shi ne ba Da ma kun gane don haka ku kiyaye a abubuwan nan da nake wa Allah da masoyi da makini a wuri na ɗaya ne duk wani masoyi da in na zai ji daɗi ba fadan shi ne ba duk wani maki da zan yi ya ji haushi ba fadan shi ne ba algatu malam to dan wakai yace don Allah don Allah jama'a duk wanda Allah ya taimake shi zai karantar da addini ko zai yi aikin addini ba wani aiki da za yi yau in zaka yi sai wani ya zan yana jin haushin aikin da kake yi wani kuma sai ya ga yana jin daɗi kana burge shi kana ba sha'awa to a sanda za ka yi aikin ya zama don a ji daɗi za ka yi ko don a jawo shi kar ka yi don a gani ko don a ji wannan siffa ce ta manzan Allah ɗabi'ar manzan Allah ba ya yi don a ji daɗi kamar yadda ba ya yi wai don ka jawo shi annabi yana yi ne don Allah kawai sai dai a samu wafaka an gane sanda ya aikin sai ka ga ka ji daɗi an gane ko kuma to ba don ka yi ba don Allah yi ko kuma san da yayi aikin sai ka ka ji haushi to ba dan kai ba muwafaka ce dai aka samu kai ba ka so ai aikin an yi ba dan kai ba yasa yin kaji haushi Allah ka shiryar da mu wannan hadisin kyakkyawa ne al an nasa'i ya ruwaito sa albaniya ce hadisi ne kyakkyawa a littafin sahihul jami'us Saghir lamba hadisi na 1856 Allahu akbar bal kai ba ma haka ba akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa anna ikhlasal amali lillahi ko yanziqul ghilla wal hikda min qalbil muslimi lalle manzon Allah ya ba da labari cewa yin aiki da bawa zai yi don Allah yana cire kulli yana cire gilli an gane duk ma'anarsu ɗaya da hausa watan wani ya hike ka a rai wani ya rika damuwa game da al'amarinka a cikin rai to yana cire wannan yin aiki don Allah a zuciyar duwan musulmi kala sallallahu alaihi wa jama'a duk wanda zai abu inda don Allah yake yi kai ba ruwanka ba wanda za ka rika a zuciyarka ba wanda zai dame ka a cikin rai amma an kaga kana yin abu kullum kana jin kuma haushin mutane to lallai ba Allah kake nufi da aikin ba saboda bari ku ji yanzu lokacin da nake karatun nan in dai ina yi dan watan a ji daɗi in burge in ba da sha'awa to da fa zan gama karatun in gane ba in burge ba ban ba da kowa bai ji daɗin ka ba kowa ba ruwan shi da karatun to za a ga ina rike da mutane watan zan da ne ba wanda ya ji daɗi kenan kun gane ta ma in don allah mutum ke yi wala ba ruwan shi wanda ya sa kuka ga siffofin annaba da manzani da annabi ya gaya mana da ma akwai annabin da ya fi shekara 700 a duniya wani ya fi dubu wani ya shekara 500 wani 700 wani 950 wa'azi yake fafir amma za ka ga cikin annaba nan da manzannin na a kiyama wani in zai zo za ka iske ya zo ne da mutum goma duk duniya ba wanda yadda da karatun shi da wannan annabtar sa ba wanda yadda ya wa'azin shi sai mutum goma kawai wani mutum tara za a ga sun biyo bayan shi ya zo gaban Allah da su duwazin da na ta yi shekara da shekaru waɗannan ne kawai ke saurare su kaɗai suka yarda wani annabin da mutum takwas zai zo wani bakwai wani shida wani biyar wani hudu wani uku wani biyu wani annabin faɗin zai taho gaban Allah duk shekara da shekarun da yi yana karantarwa yana wa'azi wala daga shi sai mutum ɗaya duk duniya mutum ɗaya ne kawai yadda da shi tare za su zo gaban Allah amma fa wannan bai sa ya daina ba dan dama aikin da aka ɗora masa wanda ya ɗora mai aikin dan shi yake aikin dan haka idan kun shiryu shirya hannun shi take in ba ku shiri ba ni dama ya ɗora min yi ne kuma na sauke nauyi jama'a ba wannan ba akwai annabin da zai taho gaban Allah shi kuma shi kadai duk duniya ko shi bata yarda da shi ba a ƴaƴan shi duka ba wanda yarda da shi har ya gama wa'azin nashi ba mai zuwa jin karatun sa. amma tunda don Allah yake har ya mutu bai bari ba har ya mutu annabi shekarar sa nawa a duniya yana harkar da'awa Allah ya ce shekara 950 shekara dubu ba shekara dubu ba shekara hamsin amma di ba ka ga 'yan jama'ar da suka bi wasu malamai ma na ganin mutum takwas ne hudu maza hudu mata cikin wanda suka kibin shi har da matarsa ga ɗan shi amma tun da dan Allah yake yi ya ci gaba da yin abinsa har mutuwa ta ɗauke shi bai daina ba to ku tsaya ku ji wanda duk zai zo wa'azi ko karantarwa da ya gaba jama'a sai ka ga ya riƙe jama'a ta zan yi karatu ƙi zuwa sai ka ga ya kama rukon mutane a rai yana jin haushin jama'a to dama ba don Allah yake ba so yake in zai yi a taro shi taron yake so ma wa'azin ba wai asali don Allah ne yake so ya wa'azin ba Allah ka tsare mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah ya ce wa ko kuma salasun da kuma wasu abubuwa guda uku la ya zallu alaihin na kalbin ri'in musulmi zuciyar mutum musulmi ba sa ƙoshi da waɗannan abebe guda uku na ɗaya ikhlasul amali lillah tsarkake zuciya wurin yi Allah aiki wannan zuciyar mumini ba ta ƙoshi da ikhlasi ba za a ce to kai ikhlasin da ne tawa Allah fa ya isa daga yau a'a dama har numfashin karshe da mumini zai yaba duniya to in dai zai numfasa ya samu dama faɗin la ilaha illa ko subhanallah zuciyar shi ba za ta ƙoshi da ikhlasi ba sai ya yi aikin dai da ikhlasi sai ya yi aikin dai don Allah Allahu akbar wannan sili a immatin musulmin da kuma yin nasiha ga shugabannin musulmi abinda nasiha ke nufi shine yawan yi musu addu'a Allah ya musu gamdakatar Allah ya musu jagoranci zuwa ga abin da yake so yarda da shi Allah ya hada su da abokan aiki na kware shugabannin musulmi ya ubangiji ka tallaba musu a shugabancin nan jama'a kun gane ko wannan mumini bai daina wannan sannan in ya gaba daidan su ba zai yi kokari ya matsa kusa da su ta hanyar da ya kamata ya nuna musu abin nan ba daidai ba ne ga daidai kuma zai yi ne don allah kawai an gane ko wani zumi tihim da kuma lazimtar jama'ar musulmi duk inda za ka ga musulmi baya ƙoshi da ganin samun kansa cikin jama'ar musulmi ba za ka taɓa ganin mumini ya ware ba kullum yana cikin 'yan uwanshi musulmi wannan zuciyar mumini ba ta ƙoshi da wannan ba ta jin ita yanzu bari ta ware kawai ta bar sauran musulmi ta kuma ge mumini zuciyar shi ba ta ƙoshi da zaman shi lazimtar zamansa cikin jama'ar musulmi Allah ka taimake mu akan haka na'am ba koyarwa ce ta sunna ba ai ba ba mun karanta a cikin tarbiyatul aulad fi daw'i kitabu was sunna akwai wata gaba ta ƙarshe a tarbiyya min sinnis saba'i ne ko ila arba'ati ashar Tarbiyya ƴaƴan musulmi daga sanda suka shekara bakwai zuwa sha hudu daga ciki ya ce tarbiyya tuhum. ala mahabbatin ulama'i wa wulatin umur tarbiyyar 'ya'yan musulmi akan tusa musu soyayyar malaman sunna tusa musu soyayyar shugabanni na gari an gane ku a wurin malam ya tattauna mana ya kawo mana wasu sai masu ban sha'awa ku koma ku ji karatun wannan littafin ko kuma ku koma ku yi nazarinsa Allah ka shiryar da mu wannan hadisin sahihun ne li gairihi an gane ko al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Majah Albani ya sahaha sa a sahihu targhib wa tarhib lamba hadisi na 92 jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu malam sai ya ce wa idza nataqa al-abdu kalimata tauhid idan bawaye furta kalmar tauhidi idan bawa ya furta la ilaha illallah khalisan min kalbihi da ikhlasi saboda Allah ya faɗe ta tun a zuciyarsa jama'a ba ya faɗi bane dan ya bada haushi an gane ko ba ya faɗi bane dan ya burge ba kuma ya bane dan aji don Allah kawai kar ka zo gaban mutane kana cewa la ilaha illallah wai dan ka ba da haushi ko kuma ka burge wani yaji kana zikiri a'a wanda diye udubbawan da ya furta kalmar la ilaha illallah da ikhlasi tun a ƙwaryar zuciyarsa fa ha tuftahu laha abwabus samai yana fadin wannan kalmar dalilin fadin wannan kalmar sai a buɗe ma ita kalmar ƙofofin sama duka kama kala sallallahu alaihi wa wa sallam kamar da yadda manzon tsira ke cewa ma kala abdullah ilaha illallah bawa bai taɓa buɗe baki ya ce la ilaha illallah ba mukhlisan da ikhlasi ya faɗi wannan kalmar illa futihat lahu abwabus samai sai an buɗe ma bawan ƙofofin sama gaba ɗaya, hatta tufda ila arshi hatta tufdi ilal arshi wannan kalmar la ilaha illallah haka za ta tafi har sai ta je al'arshin Allah da ma kun gane ko Allahu akbar madutini batil kaba'ir ma damar dai mutum ya nisanci aikata wa Allah manyan laifuffuka da ma kun gane lokacin da bawa zai roki Allah idan ya ce la ilaha illallah sai ka ce Allah kai min kaza Allah kai min kaza Allah kai min kaza to wannan la ilaha illallah shine kan jirgin abubuwan da za ka faɗi ta rago ne jirgin sai ya ja ba inda za ta tsaya sai ta kai al'arshin Allah la ilaha illallah la ilaha illallah wannan ita ce kalmar da iya nan in ka faɗe ta kabar duniya annabi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da kalal janna kun san annabi musa ya roƙi allah ya bashi wani zikirin da shi ne zikirin da ya fi jama'a kun gane sai allah ya ce wa annabi musa kun la ilaha illallah ka rika cewa la ilaha illallah sai annabi musa ya ce wa allah to ai duk bayan ka na faɗi inda ya musulmi ne la ilaha illallah ba ai duk ana faɗi sai ya ce musa tsaya ka da za ka ɗauke duniya da abin da ke cikinta kaf ka ɗora ta a nan gefe ka kawo kalmar la ilaha illallah shi ɗara ɗaya ka sa ta a gefe to annabi ya ce wannan kalmar ɗin ka faɗe ta sai tarin jaye duniya da duk abin da ke cikinta la ilaha illallah watan kalma ce wadda take da nauyin gaske a ma'aunin bawa ranar kiyama shi yasa ake san wani lokaci baya rika ware makansa lokaci yana zama tsakanin shi da Allah yana zikiri da ita amma yin za ka yi ka yi ƙoƙari ne ka yi irin yanda magabata suke yi la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله كتوتتا كيتا أنتي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان in dai kana son ganin Allah ya baka lada to tsaya kai masa da kyau Allah ka shiryar da mu a'a ba Allah Allah Allah ko kuma ka ji wani la ila sai wani ce illallah la illallah wannan yana la ilaha illallah wannan yana fadi rabi wannan yana fadi rabi wannan yana fadi rabi to sai ka je Kano zaka ga irin wannan tsiyar akwai tsiyar da zaka gani ma wai suna cewa afdalu zikiri ba fa annabi ya faɗa ba afdalu zikiri shine qauluhu hu hu hu wai sun ce sirrin komai na Allah yana cikin hu hu wannan sai ka je wurin ƴan kadiriya wai sirrin komai na cikin faɗin hu duk abin da kake so kai ko Allah kai ma kake so ka zama lazimci faɗin hu hu saboda wai ai Allah ce huwallahu allazi la ilaha illa hu hu hu wai wannan ɓoye boye wanda Allah ya abinda ya ɓoye a wannan hudin shine asalin asalin sirrin komai Allah ka tsare wannan hadisin kyakkyawa ne al'imamu tirmidhi ya ruwaito sa albania hassana sa a sahihul jami'u sagir lamba hadisi na 5648 mala ya ce wa inna as'adan nasu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyama wanda yafi kowa samun arziki a jama'a da samun ceton annabi ran kiyama sallallahu alaihi wa alihi sallama man daka kalimatar tauhid wanda ya furta kalmar la ilaha illallah khalisan min qalbi da ikhlasi a zuciyar shi ya fade ta da ma a cikin waɗanda za su samu ceton manzon Allah wanda ya fi kowa arzikin samu to shine wanda ya furta kalmar shahada din kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da yanda manzon Allah ke cewa as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama wanda yafi kowa samun arzikin ceton da zan yi a ran kiyama man kala la ilaha illallah khalisan min qalbi do wanda ya ce la ilaha illallah da ikhlasi tun a cikin ƙwaryar zuciyarsa yasa ya faɗi ta a haka wannan babu wanda ya kai shi samun arzikin cetan manzon Allah a gaban Allah ran kiyama wannan hadisin sahihi ne yana nan a bukhari kitabul ilmi lamba hadisi na 99 Allahu akbar wa in qala hal abdu khalisan min qalbihi idan bawa ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi tun a zuciyarsa tsakanin shi da Allah ya faɗi kalmar nan to fa inna allaha yuharrimu jasadahu ala nari allah na haramta ma wutar jahannama cin naman jikinsa dama ko da za a dau mutum a wurga wuta sai dai ya fito a haka amma ba wutar jahannama ba za ta iya cin namansa ba da ya fada za a ce mata kuni bardan wasu salaman alawa ne saboda ne saboda ya faɗi la ilaha illallahu da ikhlas da kun gane ko Allahu akbar Allah ka azurta mu da ikhlasi faƙar kala sayyidul abrari sallallahu alaihi wa alihi wasallama shugaban masu biyayya ga Allah ya ce su ne al'abararu shugaban masu biyayya ga Allah shi ne annabi muhammadu ka da Allah agwara ka da annabi ka gani ba ma haɗi dama ba zai yiwu ba ma a haɗa ka da shi to shugaban masu biyayya ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yuwafi abdun yawmal qiyamati ko yaqulu la ilaha illallah lan yuwafa abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah ba a watan ba za a cika wa bawa a ran kiyama wanda ya ce la ilaha illallahu ba yabtagi biha wajhallahi wurin faɗi ya nemi fuskar Allah da faɗaɗin ba abin da za a cika mai da shi illa haramallahu alaihin nar face Allah haramta wuta ta iya cin namansa wannan hadisin sahihi ne yana nan a bukari kitabun raka an gane ko lamba hadisi na 6422 mala ya ce walau talabal abdu shahadata bi da bawa zai nemi ya mutu wurin ta hanyar daga addinin Allah tsakanin shi da Allah da gaskiyar zuciya ta sa ya faɗi la'ilaha illallah da gaske yake yi ya faɗi ne don neman shahadar ubangiji fa'inna Allah yuballighu manazila shuhada annabi ya ce Allah zai kai shi matsayi a ran ƙiyama na matsayin shahidan sai annabi ya ce ko da akan katifar uwar ɗakan ɗakin shi ya mutu idan dai ka nemi Allah ya sa kai shahada sanda kake neman Allah ya sa kai shahadar tsakaninka da Allah da gaske kake yi jama'a kun gane ba wai mutum kawai ce Allah ka azurta mu ta shahada mu ma Allah ka sa mu shahada amma a zuciya ba da gaske yake ba to ba da kai ake ba jama'a wanda zai daga hannu ya sa ya roki Allah Allah ka sanya cikin waɗanda za su yi shahada jama'a kun gane kun ga a nan wurin malam awwal ya roki Allah Allah ya sa yi shahada an gane ku a nan wannan kujerar sai ga shi kuwa wasu suka zagayo suka harbe shi ai inda da sidiki ka faɗa to ko da wani bai zo ya kashe ka ba a uwarɗakan ɗakan ɗakin ka kan katifa ko tabarma ko kan gado a nan za ka mutu amma ubangiji a kiyama sai ya kai ka matsayin shuhada saboda ne saboda tsakaninka da Allah da ikhlasi ka roƙi Allah ɗin Allahu akbar sai mala ya ce kama ƙala sayyidul atqiya kamar yadda shugaban masu tsoron Allah ya ce waye shugaban masu tsoron Allah farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon tsira annabi ya ce man sa'ala Allah ta bi sirikin duk wanda ya roki Allah Allah ka sa in yi shahada da gaske da ikhlasi ka roki Allah ya sa shahada ballaghahu Allah manazil shuhada Allah sai ya kai shi watan matsayin ma shahidai ɗin wa in mata ala firashi ko da a akan fadar da yake kwanciya ya mutu a uwar ɗakan ɗakinsa ubangiji sai ya kai shi matsayin shahidai ɗin an gane ko wannan ya sa ake neman ikhlasi daga bayan allah allah ka azuta mu da ikhlasi wannan hadisin sahihi ne al'imam muslim ya ruwaito sa ka karanta kitabul imara lamba hadisi na 1909 allahu akbar bal kai ba ma haka ba in ji malam innal abda ya hassalu alal ajril jazil lallai bawa yana samun lada gwaggwaɓaɓɓa lada jazil lada mai yawa lada mai gwaɗi da ya niyyatihi lillahi jalla wa ta dalilin tsarkake niyyarsa wurin aiki da zai yi ga Allah mai girma da ɗaukaka قال صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من ظن الله يتي إن الله كتب الحسنات والسيئات للي الله واتن يا ربوتا kyawawan ayyukan da yake son bayi su rika masa ya kuma rubuta miyagun ayyukan da bayi baya so su rika masa su tun bayyana zalika Allah ya fito karara ya bayanin waɗannan abubuwa gaba ɗaya a ƙur'ani abubuwan da yake so da waɗanda baya so duk ya faɗa an gane ko faman hamma bi hasanatin duk wanda ya himmantu zai ma Allah aiki nagari falam ya amalha wani dalili yasa bai samu ikon yin aikin ba kataba Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasana kamila sai Allah ya rubuta mai ladan wannan aikin Allah mai yawan albarka da ya ɗaukaka sai ya rubuta mai ladan kyakkyawan aiki guda ɗaya a wurinsa jama'a kun gani misali na tashi da niyyar gobe ina son in yi azumi gaba ɗaya ce da gari ya waye hannaɗe ba abinci na ci wallahi sannan na tuna misali to yanzu wannan sai an rubuta maka ladan azumi kayi ma Allah azumi ɗaya amma da ka samu damar yi to man ja'adil hasanati falahu ashru amsalia kai in ka samu damar yi sai ya rufa maka shi goma amma duk wanda ya himmantu da gaske da ikhlasi da gaske yana so zai yi azumi gobe gaba ɗaya sai ya manta sai da ya ɗebi girki ya ci sannan ya tuna to irin wannan sai an ba ka ladan kyakkyawan wannan aikin guda ɗaya Allahu akbar wa in hamma biha idan mutum ya himmantu zai aikata ma Allah aiki nagari fa'amilaha sai ya samu damar aikata abin kaga Allah ya taimake shi kataba Allahu ashara hassanati. Allah zai rubuta mai kyawawan ayyuka guda goma sai an riba maka wannan ladan goma ila sab'i ma'a da'if zuwa riqi hasu 700 ila adafin kasira har zuwa ninki har zuwa ribanya wanda Allah zai ninkin baninkin masu yawan da ba wanda ya san adadin sewa sai Allah jama'a kun gani jama'a duk wanda ya aiki da ikhlasi don Allah to za a riba maka shi goma wannan goman Allah zai sa a ƙara riba ta ta koma 700 wannan ɗari bakon Allah zai sa ƙarar ba ta ila ad'atin kafira zai ce a ninka maka ita ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin da yawa ba wanda ya san iyawan sai Allah wanda ya sa ake sai in za ka yi aiki ya zama kana da ikilasi, Allah kake nishi da yin aiki Allahu akbar wa in ko sai ya ce wa in hamma bi sayyi'atin idan mutum ya himmantu ya tashi gadangadan zai aikata ma Allah mugun aiki falam ya amalha bai samu aikata mugun abun ba kataba Allahu innahu hasanatan kamila kai Allah gaishe ka Allahu akbar jama'a duk wanda ya tasan mai wani mugun abu aikin laifi aikin saba ma Allah dan Allah ku ji falalar Allah wa kana fadlullahi alayka Allah yana da falala mai girma akan kamawa annabi ya ce wa in hamma bi sayyi'atin idan mutum ya himmantu ya tashi gadan gadan zai aikata wa Allah mugun abu falan ya amalha sai ya ƙi aikata abin sai ya fasa ka taba Allah inna hasanatan kamila jama'a zina ce za ka yi sai ka tuna Allah sai ka fasa sai an baka lada cikakken lada akan baka yi zinab ba tun da baka yi ba sai an baka cikakken lada wa in hamma biha idan mutum ya himmantu ya tasan ma'aikata mugun abin ha kuma sai ya rashin sa'a ya aikata Ka kataba Allahu atan wahida sai Allah ya sa a rubuta mai mugun abu kwara ɗaya tak shi ba za a rubuta biyu ba bare goma ba za a riba bakwai ba bare a tsirninka ninkin ba ninkin da yawa ba za a yi haka ba kwara ɗayan nan da ita za a rubuta idan koma baka samu dama aikata abun ba maimakon a ce to ai kayi niyya sai a ce a baka lada jama'a kun gane ku wa alaikum salam eh. hmm. ƙuzi billahi Allah ne ga dama ya shayar da ke kankaran sai ki ƙara shi azumin azumi ne take ran nan kun sa an yi ruwa da ƙanƙara sosai kankara na ta zubowa kawai ta rika ɗiba tana shiga kuma tana azumi sai da ta sha ta ƙoshi sai ta tuna a ƙuzi billahi tana azumi Allah ya ga dama ya shayar da ke kankara azumi kuma sai ya kare lada na nan ƙaurin Allah ko na fula ne in sha Allah Allah ya karɓa zai ba ta ladanta shikenan wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari kitabun riqaq lamba hadisi na 691 a muslim kitabun imani lamba hadisi na 131 fallahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya Allah muna roƙonka da Allah ku diba addu'a da mala ya rufe babun nan da ita fallahumma ya ubangiji fallahumma arzuqna al-ikhlasa Allah ka azurta mu da yin aiki dan kai Allah da ayyukan da zamu yi Allah ka azurta mu da yin ikhlasi a aikin Shil a wurin magana ce zamu yi wal amal ko wurin aiki ne da zamu aikata wa shurna fi zumrati sayyidil awwalin wal akhirin Allah ka tada mu cikin rinduna jama'ar shugaban farko da ƙarshe Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amin ya Allah sai kuma siffa ta biyu daga cikin kyawawan ɗabi'u na siffofin manzan Allah alwafa'u shine cika alkawari ha ƙara kaka Allah ya ce wa Ibrahim allazi waffa maza Allah tunka a aiko shi sun taba alkawari da wani yaje ya tsaya wuri yana jira ya zo sai da annabi ya kwane wani tsaye a wuri wannan ya zo wucewa da gari ya waye ga annabi A ah, kai Muhammad dama mun ce za mu haɗu fajiya a nan sai annabi ya ce mai to tun je ina nan tun da muka alkawarin ina nan a nan jama'a kun gane to yau kuma cika alkawari ya zama to sai dai Allah yana daga cikin alamomin da za su kai mutum ga zama tsantsar munafuki. ciki akwai rashin cika alkawari an gane ko akwai rashin cika alkawari kuma yanzu watan bahaushe musulmi dan najeriya wai yana da wani abu da yake kira african time kan ka ji african time to wai saba alkawari idan mun ce kaza to za mu saba ya ce kai ba dan najeriya ba ne kai ba san african time ba mu mutanen afirka ne idan mun ce goma to muna nufin fa sha ɗaya ko da rabi to kai dama goma ka zo ya ka ce to ainihin tara da rabi ina nan don cika alkawari sai ce ka koma saudiya can ne ake haka a saudiya ne an ce za a yi taro tara to tun karfe bakwai da rabi an iso ana jira taron ta cika amma muna afirka ce najeriya muke yi ba za a je lahira za ka ga najeriya ba dai afirka ba ce za ka gan ku a afirka ba za a je lahira za a gan ku a afirka dukan karkanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Sayyidul awfiya manzan Allah shi ne shugaban masu cika alkawari da ma duk wanda za ka gaishe cika alkawari to manzan Allah ne kan gaba shi ne shugaba faman da an yi ta'allama alwafa duk wanda ke son ya san me ake nufi da cika alkawari menene cika alkawari falyaqra siratul habibi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan Allah ya je ya karanta tarihin rayuwar masoyinmu na hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke son ya game ya cika alkawari an gane ku ku je wa karanta wannan littafin atu akhlaqis salafi na fadilatu sheikh mahmud al-misri abu ammar mai wannan littafin shi wannan da muke karantawa asalin wannan littafin to daga nan di ya abubuwan galibinsu kai duka ma anan dan a ƙarshen littafin na gaya muku sai ya ce faman sha almazida falyakra kitabi mawsu'atu mawsu'ata akhlaqis salaf duk wanda ke son ganin ƙarin bayanai kan karatun littafin nan to je ya karanta wannan je ya karanta wannan littafin nawa mawsu'atu akhlaqis salaf na Mahmud misri yanzu wannan alwafawa akan same shi amma yana dan wuya akwai ranar da wani malami ya zo ya lakca nan wannan watan baban hajiya ne ko yar hajiya hajiya karama wanda ya zo ya lakca da suka zo da malam new time kun san a ranar na zo da littafin nan na karanta shi ana tashi bawan allah ne ya ce don allah malaya ya za yi ka samomin min littafin nan wallahi ba da dade wannan ba ma sai da nu ya ƙaran magana littafin nan sai in ga wani ya siyo shi duk inda za a nemo shi na sa a nemo saboda jama'ar musulmi duk wanda ke neman ganin kyawawan ɗabi'u na manzan Allah to wanda ya samu littafin nan to sai dai a ce kaɗan ƙara samun wani amma iyaka in dai kyawawan ɗabi'u ne irin na manzan Allah to an gama haɗa su a cikin nan فها هو sallallahu alaihi wa واله وسلم ya ƙolu jama'a ga manzan tsira da kanshi yana cewa annabi da kanshi gashi yana ce mana edmanoli sittan min amfusikum ku ce min abubuwa shida akan kan admanu lakumul janna ni kuma zan lamun lamunce muku samun aljanna ba tangarda jama'a za ku taimaka ma kanku ku lamunce min waɗannan abebe guda shida ni kuma na ɗau alƙawarin zan lamunce muku samun aljanna ba ƙangarɗa osduku idza haddastu na ɗaya in za ku yi magana ku rika faɗin gaskiya duk inda za a kaɗa a raya ku lamunce min in za ku yi magana gaskiya za ku faɗi wa aufu ko wa aufu idza wa'adtum kuma ku riƙa cika alƙawari in kun ɗauke shi dash dash har dai zuwa ƙarshe wannan hadisin kyakkyawa ne al'imamu ahmad da hakim suka ruwaito sa wa hassanahu albani wannan hadisin mun karanta shi a ɗari salihina ragowar guda shida guda watan guda hudu ɗin suna can ɗari salihina albani ya hassana sa a sayul jami'in sagir lamba hadisi na 2018 faja alal wafa'a annabi sai ya sanya cika alkawari sababan fi dukhulil janna sababi na zaman watan dalilin bawa shiga aljanna jama'a inda za ka cika alkawari to cika alkawari sababi ne dalili ne da zai sa a kiyama ka shiga aljanna ba tangarda Allahu akbar wa ha huwa al bin shu'ba alladhi kana qad sahiba qauman fil jahiliya fasharibul khamra ko فقام عليهم فقتلهم وأخذوا وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم وأراد da يؤتي المال للنبي صلى الله عليه وسلم دما ga mugira ta dan shu'uba wanda watan ya taɓa tafiya tare da wasu mutane shine allazi kana qad sahiba qauman fil jahiliya ya taɓa abotar wasu jama'a a lokacin jahiliya fasharibul khamra suka je wani wuri suka zauna suka ɗebi giya suka sha suka sha suka yi tatul da giya faƙama alaihim kai mu mugira ta ɗan shi'uba sai ka miƙi ka zara takobi a kansu ta lahun duka majama'a sai da ya kashe su duka sai da ya kashe su a wurin wa kaza amwalahum ya kwashe dukiyarsu gaba ɗaya an gane ku sun maja'a bayan ya watsake sai kuma ya kama hanya ya zo wurin manzan Allah fa aslama yana zuwa ya kalmar shahada ya musulunta wara da an yi wutiyar malalin nabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo gaban annabi ya watsake ga dukiya uba uban dukiya ya zo da ita sai nufin wannan dukiyar gaba ɗaya kwashe ta ba annabi ita ƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce amma islam fa akbar kaga musulunci ko ya ce fa akbil amma musulunci karbe shi wa ammal malu falastu minhu fi shay'in amma wannan dukiyar tun daga yanda ka same ta ba abin da ya shafe ni da wani abu a cikinta ba ruwa na ba zan taba ba wa zalika annahu akhadha gadaran abin da ya sa yaudara ce ta sa ya kashe su ya kwashe musu dukiya jama'ar musulmi kun gane ko allah ka shiryar da mu muna ganin dacewar matsaya a nan insha allah muna masu cewa fasubhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum ji ba ga wannan masu shi su kwashe mana ko idan an gama ku rika daukewa saboda